da yanzu haka ina nan gaban wani katafaren gini na gwamnatin tarayya da aka fi sani da all federal Secretary da ke angon obalande a ikoyi a nan lagos gini ne wanda duk inda gini ya kai ya kai amma sai dai wannan gini zaune ke ba kowa cikinsa asali ma duk kayayyakin da aka saka a ciki an sassace su kuma gwamnatin tarayya ke da mallakar wannan gini kuma yana ɗaya daga cikin gine-gine da aka yi watsi da su kuma ke eh, haifar da hasarar miliyan biliyoyin naira ga najeriya da kuma barazanar tsaro ga al'umma yanzu haka dai wani bayani da hukumar kididdiga ta ƙasa ta fitar ya nuna cewa akwai ayyukan gwamnatin najeriya da ba a kammala ba fiye da dubu goma sha biyu a sassa daban-daban na najeriya lamarin da kuma ke haifarwa a ƙasa hasarar miliyoyi ko biliyoyin nairori a duk shekara bayan barazana ga harkokin tsaro da irin waɗannan gine-gine ke haifarwa a sassa daban-daban na najeriya su dai waɗannan gine gine-gine na gwamnatin tarayya ko jihohi ko ƙananan hukumi sun zarta na zanzurutun kuɗi har naira tiriliyan biyar a sassa daban-daban na ƙasar ɗaya daga cikin manyan ayyukan gwamnatin tarayyar najeriya da ya ƙaurin suna wajen rashin kammala shi dai shine kamfanin sarrafa ƙarafa na ƙasa da ke garin ajakuta a jihar kogi kamfanin da ko a kwanan nan sai da gwamnatin najeriya ta kafa mishi wani kantoma na musamman da zai kula da ayyukansa a shirye-shiryen da gwamnatin ke yi na kwace kamfanin daga hannun 'yan kasuwa waɗanda aka sayar musu da kamfanin a can baya to ko me ke haifar da matsala wajen rashin kammala ayyuka na gwamnatin najeriya a ƙasa tambayar kenan da na wa injiniya abubakar haruna na kamfanin zbcc da ke jihar kebbi yana allake da siyasa amma nan ya danganta ga rashin kuɗi saboda halin siyasa misali za ka ga gwamnati ta rungun ayyuka yawa wanda ta san ba ta da kuɗin da za ta kammala su saboda al'umma su yi ta jira suna ce a ah, gwamnatin ga kaza za ta yi mana kaza za ta yi mu kaza za ta yi mana kaza har lokacin ta ya zo ya wuce ta fara aiki ba ta iya karasawa ba saboda ba ta da kuɗin da za ta karasa su ta ɗauki wannan aiki ba tare da cikakken la'akari da kuɗin da take samu daga gwamnatin tarayya ba ko kuma rabenu da ita take janaretin a cikin ƙasar ta. To kowane irin illa rashin kammala irin waɗannan ayyuka ke da shi ga tattalin arzikin ƙasa ga dai Dr. Dauda Muhammad wani masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke Kano. To rashin kammala shi akan lokaci ya da illa ta fannoni da yawa. Na farko illan shiga gwamnati kaga yana warga tsare-tsaren da gwamnati ta yi musamman na kasafin kuɗi saboda kuɗin da aka kayyade na wannan aikin idan aka kasa kammala shi kuma idan ka duba zaga ga a kasuwanni akwai hauhawan farashin kayayyaki to idan ya ɗauki lokaci zaka ga wannan aikin hauhawan farashin kayayyaki ya shafe shi an samu gwamnatocin baya sun zo sun tarar da ayyukan da ba a kammala ba wanda kuɗin kammala su ya linka kashin ya ga kashi ɗari biyu a ta ɓangaren kuma su al'umman shi ma yana da illa saboda za ka ga cewa su al'umman an dakata ko kuma an tsawaitar musu da samar da wani abubuwa misali kaga idan al'umma tana bukatar makaranta aka ke kammala ta kan lokaci kaga yaran su za su zauna gida fiye da lokacin da ake buƙatar zama yana makaranta ko kuma idan harkokin kiwon lafiya ne gaji kammala su to za ka ga al'ummar nan ba za su samu cin gajiyan wannan aiki da aka yi na kaman na inganta harkokin su kuma sannan gaba ɗaya za ka ga idan ba a kammala sai ka ga yawanci yana kawo rashin aiki musamman ga kwararru. Rashin kammala aikace-aikace na gwamnatin tarayya kama daga gidaje, ofisoshi, hanyoyi, asibitoci da makarantu ba kawai ya tsaya a gwamnatin tarayyan ba ne har ma da gwamnatocin jihohi fiye da shekaru biyu da suka gabata dai 'yan najeriya sun yi itifakin cewa sabuwar gwamnati mai ci yanzu za ta taimaka wajen kammala irin waɗannan ayyuka da ke sassa daban-daban na najeriya to sai dai kuma fiye da shekaru biyu bayan hawa kan karagar mulki na wannan gwamnati har yanzu akwai ayyuka a sassa daban-daban na najeriya da har yanzu ita ma gwamnatin ta ɗauko hanyar kammala su ba ballantana ma a yi maganan kammalawan baban ya jibrin murya amurka daga Legas.